Cin a makon jiya ne Majalisar Wakilan Najeriya ta yi karatu na ɗaya da na biyu akan wani daftarin doka da aka tsara zai yi garan bawul ga tsarin kula da kiwon lafiyar al'umma a ƙasar musamman lamuran da suka shafi dakile cutuka masu saurin yaduwa tsakanin jama'a. Doka da ake ƙoƙarin yi kamar ita ta Majalisar Wakilai wadda take kokarin ta karfafi ita wannan hukuma ta ncdc abu ne da ya kamata a ce an yi zama na tsanaki an duba ta sosai za ka ga akwai maganar yin allura wato ta gama gari wadda aka cewa vaccine batu na lafiya abu ne da ya shafi kowa an san kun hukuma ce ita ta masana to amma koda da masana ya kamata a ce akwai shugabanni waɗanda za su ringa tofa albarkacin bakinsu wasu batutuwan a fito da su waɗanda suka jibinci harkar 'yanci na mutum su tabbatar da cewa sun wa'yan najeriya abin da ya dace a wannan lokaci a duba menene matsalolin lafiya a najeriya ga baki ɗaya idan ma irin wannan annoba ta taso daga lokaci zuwa lokaci. Kwamar Abdulrazak alkali kenan guda cikin jagoran kungiyoyin rajin shugabanci na gari a Najeriya ko a makon jiya a yayin taro na musamman akan batun yaƙi da cutar corona majalisar malamai ta ƙasa reshen jihar kano ta taɓa wannan batu na ƙudurin dokar kiwon lafiya da ke gaban majalisar dokokin ƙasar dr sa'idu ahmad dukawa da ke zaman sakataren majalisar ya fayyace matsayar majalisar akan wannan batu majalisar ƙasa da suke ƙoƙarin yin doka daga ƙarshe za ta haifi ga yin allurar rigakafi amma a gargauce a gaggauce ba tare da an faɗakar da mutane ba ba tare da an wayar musu da kai ba ba tare da an ji ra'ayinsu ba ba tare da an ba su dama su duba ko akwai inda za a tauye musu haƙoƙinsu su nema ba don haka ta nemi lalle gwamnatin kano ta nemi 'yan majalisar tarayya kuma mu ma majalisar malamai za mu aika musu da saƙon cewar lallai su guji gaggawa a cikin al'amari mai muhimmanci irin wannan su lura da inda manyan ƙasashe da kansu suke taka tsantsan wajen zartar da doka da yiwa 'yan 'yan ƙasarsu allura suna son su tabbatar babu wani abu na cutarwa a ciki kafin a yi to mu ma abin da muke fatan su yi kenan a guda kuma gwamnatin najeriya ta baiwa hukumar lafiya ta duniya izinin yin gwajin wasu magunguna guda hudu na cutar corona akan waɗanda ke fama da wannan cuta a jihohin kano da kaduna da sokoto da lagos da ogun da kuma kuma babban birnin kasar Abuja. Yanzu haka dai masu kula da lamura a kasar sun fara tsokaci game da wannan izini. Wannan ya zo daidai lokacin da ita hukumar ingancin magunguna da abinci ta kasa ta ba da sahalewa ga masu wato yin magungunan gargajiya ko kuma sarrafa magungunan gargajiya da cewa dukkaninsu su zo a yi gwajin wato idan suna da irin wannan magungunan. Za mu iya cewa abin da ya kamata a samu a halin yanzu shine a samu haɗin kai da kuma tafiya tare tsakanin dukkanin hukumomin gwamnati da kuma kungiyoyin masu maganin gargajiya domin ganin an fitar da wasu hanyoyi ba wai a jira wancan gwajin kadai da ake son a yi na magungunan kimiyya ba za a iya cewa a tafi da su gaba ɗaya din ana wannan gwajin ko da yake shi kansa gwajin mutane da dama suna ganin cewa bai kamata a yi gaggawar karɓar gwajin a wannan ƙasa din ba malam kabiru sa'idu sufi kenan guda cikin masu harhi akan al'amuran yau da kullum a najeriya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga Kano, Nigeria.